askari ya ce faslu yajibu qada'u ma fi zimmati wajibi ne mutum ya biya sallan da ake bin sa ake bin sa bashi yake wike wuyan sa min as-salawat na daga sallola wala yahillu at-tafriqu fiha kada ya sakaci wajen biyan bashin sallah wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin laysa bi mufridin duk wanda kowace rana ya iya biyan bashin sallan kwana biyar to ba za a ce mai kuɗi ne ba wa ya qadiha ala nahwi ma fatatku ya biya bashin wannan sallan gwargwadon yadda ta kubuce masa in da hadariyatan qadaha hadariyatan in sallan da ta kubuce masa sallan gida ne to ya biya ta a sallan gida wa in da safariyatan qadaha safariyatan in kuma ta kasance sallan da ake bin shi bashin sallan matafiyi ne to ya biya ta sallan matafiyi sawa'un kana hinal qada'u fi hadarin aw fi safarin kuma al'amarin daidai ne shin lokacin da zai biya bashin yana gida ne ko yana tafiya ne idan matafiyi ne an an ce mushi ya kasaru to amma ya ga samu damar da zai biya bashi amma sallan gida ne sai fita sallan gida yana gida ne yana harkar sa ya tuna sallan da ake bin sa bashi sallan tafiya ce bai yi ba sai ya biya ta a gida amma raka abin sa yake wattartibu bainal hadirataini jeranta sallolin da ake cikin su kenan shi ma wajibi mutum bai yiwuwa bai yi sallan azhar ba har la'asar ta shiga amma za kan kuma lokacin bai fita ba sai ga to ai lokacin sallar la'asar yayi sai ci to bari tunda duk lokacin sallar sun yi barin fara yin la'asar ne sallar la'asar sai kuma in yi azhar saboda ai duk cikin lokacin sa ne kuma ga ga cikin lokacin nasu ne ko to ba yadda ba ya jeranta su shine tartibu bainal eh, hadirataini wa baina yasiril fawaiti ya daidaita ya wato ya jeranta tsakanin yasiril fawaiti sallolin da suka kubuce yan kadan ma alhadirati tare da sallar da ake cikin lokacinta su ma ya jeranta wajibi shi ma wajibi ne ma azzikiri <clears throat> waɗannan fasallolin da aka ce biya mutukar yana ci ne ko ko matukar ya tuna su wal sallar da ake cewa ya kaɗan arba'u salawatin shine abin mutum bashin salloli hudu ba adana ko ya bai kai sallar hudu ba uku ko biyu ko ɗaya ita ke ce ma yasirul fawaid sallan da ta kubuce kuma yar kaɗan to shi ma ya jeranta wa man kanat alaihi arba'u salawatin yanayin karatun da fito malam zai kara bayani wanda ake bin shi bashin salloli biyar kaga ya cike nan, ba a kalla ko ya zama bai kai salla biyar din ba an arba'u salawatin salloli hudu yi ayi ku a kalla ko ya zama bai kai hakan nan ba bai kai salla hudu din ba sallaha qabla al-hadirati ko ya sallaci wannan kafin yi sallan da ake cikin lokacinta walau kharaja waqtuha ko da lokacin ita ma wannan sallan zai fita shine tartibu <clears throat> bayna sirr fawaid na ma al-hadirati wa yajuzu al-qada'u biyan bashi na sallah ya halatta a fi kulli waqtin a kowane lokaci wala ya tanaffalu man alaihi alqada'u duk wanda akan shi akwai biyan bashin sallah to baya nafila wala yusalli adh-dhuha baya yin sallan walha wala qiyama ramadana baya sallan qiyamu ramadana sallan tarawihi wala yajuzu lahu babu nafilar ta halatta gare shi illa shafa'u wal illa shafa'u wal sai shafa'i sai wuturi wal fajru sai raka tayin al fajri wal idani sai idojin nan guda biyu wal khawfu sai sallan salatul khawf an ah, khusuf wal khusuf sallan khusuf wato khusufu shamsu ko kamari wal istisqa sai kuma sallan sallan roƙon ruwa duka waɗannan salloli ne wanda suke ba wajibai ba wato su abin da su wa ya juzu liman alaihim qada'u ya halatta ga waɗanda ake bin su bashin taron yan bashin sallah Allah ya sauki an yi sallu jama'atan sai su jami'u ta ku ga wannan bashi ya kai bashi taron yan bashi kenan idza stawat eh, salatuhum in sallan nasu iri ɗaya ne wa man nasiya adada ma alaihi min alqada wanda ya manta adadin abin da ake bin shi na bashi salla adadan ya salla adadin la ya buƙa ma hu shakkun wanda shakka ba zai fara zama tare da shi ba an gane ko ba za mu maimaita shi a duba mu malam yace faslun yajibu qada'u ma fi zimmati wajibi ne mutum ya biya bashin abin da ke kansa na sallola wato mini salawatu na sallola wala ya hilu lahuta tafriqu sakaci bai halatta gare shi ana bin shi bashin sallola ko ta sallah sakaci bai biya ba to sallan ma da ake cikinta ana so mutum ya gaggauta manzala yana cewa wanda ya sallah farko lokaci ya bi ina ga wanda ke bin shi bashi ya je sakaci wa man salla kullu yawmin khamsata ayyamin wanda kowane ne ya iya biyan bashin sallan kwana biyar walaysa bi mufridin to wannan ba za a kirga cikin masu sakaci ba za a ce yana daga cikin masu kokari waya qadiha ala nahu ma fatatu ya biya bashin wannan sallan gurgudan da ta kubuce masa in kana ta hadariyatan qadaha hadariyatan in sallan gida ne ya biya ta sallan gida wa in kana safariyatan qadaha safariyatan in sallan tafiya ne ya bar sallan tafiya ya biya ta a sallan tafiyar ta sawa'un kana hina alqada fi hadarin aw fi safarin kuma al'amarin duk daidai ne lokacin da zai biya sallan yana tafiyan ne ko yana gidan ne matafiya an ce ya kasaru in zai biya bashi cikakken sallah ce to ya cika ta wanda ke zaune a gida an ce cika sallah in zai biya bashin sallah ce tafiya ce ya biya ta tafiya wattartibu bainal ne jeranta sallolin da ake cikin lokacinsu, su shi ma wajibi ne wa baina yasirin fawaiti ma alhadirati wajibu hakanan mutum ya jeranta yasiril fawaiti sallolin da ake bin su bashi kubutattu ɗan kaɗan Ma'al alhadarati ya hada ya jeranta ta da sallar da ake cikin lokacinta duka wannan wajibi ne ma zikiri wannan biyan bashin fuka baki da yinshi matuƙa wanda ake bashin ya tuna nabi to menene yasir sallar da ake ce mai yasir fawaiti wato da su kubuce yan kadan menene yan kadan wal yasiru arba'u salawatin in an ce sallah kaɗan shi ne salloli guda hudu ba adina sai kuma abin da bai kai hudu ɗin ba wa man kana da alaihi arba'u salawatin wanda ake bin shi bashin salloli hudu ko aƙalla ya zama ko kuma abin da bai kai sallah hudun ba sallaha qabla da yi sallan kafin ya sallaci sallan lokacin da ya shigo walau kharaja waqtuha ko da lokaci ita ma wannan sallan zai fita dama shi ya saba da bashi Allah ya sauke wa yajudu alqada'u shi biyan bashin nan ya halatta a yi shi fi kulli waqtin a kowane lokaci wala yatanaffalu man alaihi alqada'u baya nafila sallan nafila wanda ake bin shi bashin sallah wala yusalli ad-duha baya sallan duha wala qiyam ramadan ko qiyam ramadan ولا تجد له إلا الشفع والوتر والفجر والإيدان والخصوف والاستقضاء sallan shafa'i da wuturi wannan zai iya yi ko ana miki bashi rakatan alfajr zai iya yi idani zai iya yi kusufi in wata ya samu matsala ko rana ya mashako ko wata to zai iya yi haka na sallar roƙon ruwa Allah ya shayar da mu ruwa mai ayawa mai albarka wa yajuzu liman alaihim alqada'u ya halatta ga taron 'yan bashin sallah wanda ake min su bashin sallah an yi sallu jama'atan su yi sallan jam'i idan salatu salatuhum in sallan ta su ta yi daidai wa man nasiya adada ma alaihi min alqada'i wanda ya manta adadin abin da ake bin shi bashi na sallah sallah adadan to yayi sallah adadin la ya baka ma a shakkun wanda shakka ba zai zauna tare da shi ba ya tayin sallah har sai ya ji ba ya shakka an gane ko Allah ya taimake mu sai mu tashi babun karke babu tisawi aka gilan Allah ya taimake mu wannan yan satutukan da suka saura mu kammala wannan littafi sai dai arzi kawai baya bayanar lidai ne sun da kaga sauran babi guda dama littafi biyu ne za a saurin gama guda uku ne ko hudu ne za a tawa ba fata na